Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adun al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda zai kai mu yankin Sabalu a jamhuriyar Benin. inda aka gudanar da biki da aka sani da biki na doya da ake gudanarwa a duk shekara musamman a ranar sha biyar ga watan Agusta a wannan gari na Sabalu da ke jamhuriyar Benin. Tun asali dai ɗaya daga cikin kabilun yankin da aka sani da kabilar Salman ne ke shirya wannan biki na gargajiya domin nuna godiya da girmama sama da ba su shekara mai albarka. Baya ga jamhuriyar Benin wasu kabilu kazalika a tarayyar Najeriya na gudanar da irin wannan biki. Sai ku biyo mu To madalla a wannan biki al'ummar garin na sabalu na ƙoƙarin raya al'adunsu na gargajiya da dama inda ƙungiyoyin gargajiya daban-daban ke gudanar da addu'o'i ga jama'a waƙoƙi da raye-raye na yabo. Ana gudanar da wannan biki na doya ƙarƙashin jagorancin sarki mai suna Toso Bagidi na sha uku sarkin wannan yankin. girbi da zane. Wannan biki na doya ya zama wata dama ga mutanen Mabu da ke yankin Sabalu don yin ibada da godiya ga magabata. Garba Rabiu Bahaushe ne haifafen jamhuriyar Benin da kuma ya halarci wannan biki na wannan shekara a garin na Sabalu. Ya bayyana mana muhimmancin wannan rana. Ita haka yake kamar yadda ka al'adance. Al'ada ne ga su eh, ainihin 'yan karkarar Sabalu. waɗanda ake cewa mafi mutanen mafi ake ce musu su sunan su kenan kan karkarin sabalu al'adar su shine cewa eh, ranar eh, assumption wato ranar da annabi isa alaihi salam ya a da yadda ya hau ranar da ya hau sama mm-hmm. to wannan ranar su suka keɓe na eh, bikin na eh, bikin ranar eh, mm, bikin fitowar sabon eh, doya mhm. to duk wanda yake mahi mutumin mahi ba zai ci doya sabon doya ba sai wannan ranar ranar kuma sha biyar ga watan agus to ut to ranar da suke suke wannan bikin to su 'yan mahi duk sabon doya a wannan ranar za su ci shi ko da dole na gani za su fara cin sabon doya amma waɗanda duk ba mutanen mahi ba sabon doya ya daɗe da fitowa kuma suna cin abinsu ji a a dai yadda eh, tsarin nasu yake kenan Tabiya ta biyu kafin mu je ka tambayi mu ta karshe a yau mun lura cewa kasar ta benin ta hada al'adu da dama ko in ce kabilu daban-daban kuma sai gashi ku da ke bangaren hausawa za a iya cewa cuɗanya ku da waɗannan kabilu na mayi ko na tafiya daidai kuma abin da muka lura ma kasancewar kuma a wannan biki ya ƙara ɗaukaka wannan biki da aka yi a birnin na savalu eh, wacce dangantaka ke da kwai tsakaninku da su eh isa <laughs> isa alhamdulillah shi ɗan ƙasa sai fuka ka samu cuɗanya da duk wani kabila eh, duk wani iri na cikin ƙasar mu a matsayinmu na shugaba a matsayin na bahaushe eh, na farko eh, kuma shugaban yan eh, kwado gold su manyan motoci kaga cikin wannan kungiyar ba hausawa kaɗai ke akwai ba akwai dagumawa akwai yarbawa akwai hausawa akwai duk wani ƙabila akwai to a matsayina na shugaba dole ne suna irin wannan suna wannan sallar tasu an san gayyace ne in je mun rashin zuwar kamar ina nuna bambancin Eh, kabila kenan to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa da aka tura mun gayyatar na Thank Kasar jamhuriyar Benin kamar yadda aka ji da farko a tarayyar Najeriya ɗaya daga cikin kabilun ƙasar na gudanar da irin wannan biki, bikin doya na kabilar Ibo wanda aka sani da Orusheshi a yaren Idoma ko Iwa Iji ko kuma Iri Iji. wanda wasu ke kira ike iji bikin al'adu ne na shekara-shekara da kabilar ibo ke gudanarwa a ƙarshen damana bikin na gudana ne a farkon watan Agusta. Bikin iri ijo ko bikin sabuwar doya na ɗaya daga cikin bukukuwa da ake yi a wasu ƙasashen Afirka ta yamma musamman ma a Najeriya da Ghana da kuma jamhuriyar Benin kamar yadda aka ji da farko. Wannan biki na nuna alamar ƙarshen girbi da farkon sake zagayowar aiki na gaba. Bikin al'adu ne da ke haɗa al'ummomin Ibo guda ɗaya a matsayin masu noma da dogaro da doya. Doya na daga cikin kayan amfanin gona na farko da za a fara dasawa a farkon lokacin noma tsakanin watan afrilu da watan agusta ana girbe amfanin gona na farko kamar masara dawa da kabewa a wasu alamomi ana yin bikin ne tsawon yini guda yayin da a wurare da dama ana iya ɗaukar mako ɗaya ko fiye da haka waɗannan shagulgula sun haɗa da nishaɗi da bukukuwa iri-iri da raye-rayen al'adu na maza da mata da 'ya'yan kabilar Ibo ke gudanarwa. Bikin ya kunshi ayyukan al'adun kabilun Ibo ta hanyar nuna faifai na zamani, rairaye da faretin tufafi. Ibrahim Malam Goje wakilin mu daga jihar Bauchin Najeriya yayin tattaunawarsa da Abdullahi Tudun Wada ya yi mana dubi dangane da muhimmanci irin waɗannan rana. Kasan mu a Hausa muna da wata al'ada da muke ce ma gayya. Gayyan nan da ake shine taimako. Bi ma'ana ai gayya a je wannan a taya shi aiki ai gayya a je wannan a taya shi aiki kuma ma muna da karin magana a Hausa da muka ce hannu ɗaya baya daukan jinka ta inda idan mutum ya haɗa jinkarsa zai kira mutane su zo su taimaka wannan ya kama na zama a ɗora masa akan zauren da ya gina to kaga yanzu lokacin da aka ce an fara aikin gona mutum idan yana yanzu ka duba kamar wannan gandun da muke ciki ai zai wahala a ce maka mutum ɗaya ya shuke ya sare ya shuke a lokaci guda to amma idan aka yo gayya aka kai kai magana da makubutanka mutanen anguwa da yan uwa da dangi aka zo aka haɗu kuma ga masu kiɗa a gefe an yi tuwo an yi miya an kawo ruwan sirki to idan aka ga wannan za a ga cewa lokaci guda gonar da za a yi ta a sati guda ana aiki sai ga cikin kwana biyu an sare an shuke komai ya tafi da ya kamata wato da hikimar abin ita ce haɗa kai domin a taimaki juna haɗa kai domin a taimaki juna shi yasa in ce maka ai hannu ɗaya baya ɗaukan jinka Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Shirin al'adunmu na gado. Kafin mu karkare za mu koma bangaren arewacin Najeriya kamar yadda muka dau alkawali a makon da ya gabata. Alhaji Saidu Tol ɗaya daga cikin masharanta kuma masani tarihi wanda ya yi mana duba dangane da wannan al'amari da ya shafi bangaren ɗaukaka al'adunmu da kuma hanyoyin da suka dace mu bi ganin da hulɗa da ke tsakaninmu da manyan ƙasashen duniya. To maganan gaskiya maganan al'adu muna da al'adunmu shi nasara shi bature kowane iri ne al'adansa daban al'adanmu daban ilimi daban yake ana iya koyan ilimi a tsawo iliminsu a yi amfani da shi wannan daidai ne amma al'adunsu ba al'adunmu ba ne ko da yake da akwai wasu abubuwa wanda suka danganci aƙida nasu wanda idan ka tuna ana cewa da akwai babban malami daga arewa ya ce to ga mutane fa yau suna yin musulunci amma ba sa sallah amma ga munan muna musulunci amma ba ma muna sallah kai ba ma yin musuluncin yadda ya kamata to wayannan irin wayannan quality din na abubuwan da suka rike wanda suke namu ne asusulan to ya kamata mu riƙe wayannan amma al'adunsu kam a zukatan al'adunsu ba al'adun namu ba To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Ibrahim Tukur Kefi wanda ya taimaka wajen haɗa mana sautuka sai Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.